الله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقى وسع ذو القعدة هجرة من صلى الله عليه وسلم وثلاثين دا وما وسع goma dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu suna مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة domin ci gaba da darasi da muke a cikin wannan littafi na asilat qadat shabab shi'a ila haq littafi da yake bayani akan aqida ta shi'a ta hanyar uslubi na tambaya da kuma ba da kalubale na babban malami a sheikh salih da suleiman al-kharashi hafizahullah a inda ya tattara tambayoyi ne dai har ɗari da tamanin da biyu ko da uku domin ƙalubale ga masu bin aƙidar shi'a watakila wannan ya zama dalilin shiriyarsu idan kuma bai zama dalilin su ba to alal aƙalli shi wanda yake bai fada cikin wannan mummunar aqidar ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare kullum muna kara bayani malaman ahli sunna wal jama'a suna yin bayani akan biyagun aqidu saboda fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko ita ce neman shiryatar da wanda ya fada cikin waɗannan munanan aƙidar Allah madaukakin sarki watakila ta sanadiyyar bayanin da ake a game da muni na aƙidar taka sai Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar sai ya tuba ya bar wannan aƙidar tasa fa'ida ta farko ce fa'ida ta biyu idan wanda ake ma bayani wanda Allah madaukakin sarki ya kaddare shi da fadawa cikin wannan mummunar aqida bai samu shiriya ba to wanda shi Allah bai riga ya kaddara masa ya fada ciki ba to Allah ya tsare shi idan waɗannan fa'idojin guda biyu sun samu to abin da ake so ke amma idan ba a samu ɗaya ba sai ɗaya ta samu to wajibi a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a game da wannan saboda haka muna maimaita waɗannan fa'idojin domin a san maksudin karatu domin duk karatun da za ka yi sai ka san me yasa kake yin sa idan baka san dalilin da yasa kake yin karatu ba ko baka san fa'idar da za ka samu ba idan an yi karatun to shi kenan karatun ya zama wafe da fa'idar za mu tashi akan tambaya ta sha bakwai kai tsaye za mu tafi ba sai mun yi a abin da muka yi a baya ba ma da yake tambaya ta sha bakwai al'ubudiyyatu la takunu illa lillahi wahdahu bauta ba a yin ta da kowa sai ga Allah Allah subhanahu wata'ala huwa mabudu bi haqqin ma'anan la ilaha illallah malaman mu suna cewa an aka ce la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah ana bauta masa amma ba kan gaskiya ba ana bauta ma wasu mutane ba kan gaskiya ba ana bauta ma wasu abubuwa marasa rai ba ma mutane ba amma ba kan gaskiya ake bauta musu ana bauta ma aljanu amma ba kan gaskiya ake bauta musu ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya shine Allah ta'ala wannan ka'ida ce musallama ka'ida ce da aka miƙa wuya a kanta cewa bauta tana cancanta ne kawai ga Allah Allah shi kaɗai ya cancanta da abauta masa da gaskiya waninsa bai cancanta abauta masa ba ko da an bauta masa to ana bauta masa ne akan ƙarya. kuma sunan wannan bautar fata ya kulu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa balillah fa'bud wa kun min ash-shakirin balillah fa'bud Allah shi kadai فاعبد كبوتا مسا بل الله فاعبد الله شيء شيء كبوتا مسا ولو اسلوبي هنا حصر قصر فيه حصر وقصر بل الله فاعبد بعشي بل فاعبد الله في عقل تقديم مفعول به أكن في إلي فائده wanda ke fa'idantar da kasu a cikin balaga ko a cikin nahau balillaha Allah shi kadai kawai fa'bud abauta masa banda wani da ka ba wanda ya isa ya shiga cikin wannan bauta balillaha Allah shi abauta masa da ka Allah shi abauta masa daga cikin nau'ukan bautan Allah subhanahu wa ta'ala akwai danganta bautar zuwa ga sunayensa Allah na da sunaye kyawawa ko to a danganta bauta ga sunayen nan na Allah subhanahu wata'ala nau'i ne na bauta shi yasa a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaqul asma'i Harith wa Hammam sunayen da Allah ya fi so a sama mutane maza Abdullahi da Abdurrahman Allah sunan Allah kenan Abdurrahman sunan Allah قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى قل ادعوا الله ku kira Allah a widukur rahmana ko kuma ku kira ar-rahman ayyan ma da da'u duk wanda kuka kira tsakanin Allahu da ar-rahman to ma falahul asma'ul husna Allah yana da wasu sunayen kyawawa ba waɗannan ba Allah yana da kyawawan sunaye sunaye waɗanda suka fi kyau bacin Allahu da ar-rahman Qur'ani ya ambaci da tsaya. alqur'ani ya ambaci sunayen Allah kyawawa guda da 81 sauran cikon suka zo kuma a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunayen Allah da ba su da adadi sunayen Allah ba su da adadi shi yasa an sha faɗa mana cewa daga cikin ka'idojin sanin sunayen Allah Allah hasra laha sunayen Allah ba su da iyaka amma manzalin su ne ce a cikin sunayen Allah nan da ba su da iyaka akwai wasu casa'in da ta. akwai wasu casa'in da tara man a hafaha da halar jannata duk wanda ya kiyaye su to ya shiga aljanna aljanna zai shiga malamai suka ce ihfa'ul asma'il husna na da in an ce man a hafaha da halar janna wanda ya kiyaye su suna da ma'anoni da yawa daga ciki akwai ma'arifatuha sanin mutum ya san sunayen na biyu ma'arifatu ma'aniha sanin ma'anonin su ma'anonin nan nasu akwai ma'anar mutabaka akwai ma'anar talazu sannan kuma akwai kuma ma'anar tazamun akwai ma'anar tazamun akwai ma'anar mutabaka sannan akwai ma'anar talazu sunayen Allah ta'ala suna da waɗannan ma'anonin to mutum ya san su ya san fassara sannan kuma al'amalu biha yi aiki da su daga cikin aiki da su akwai ne danganta bauta zuwa gare su ka haifi ɗa ka sa masa abdullah ka haifi ɗa ka sa masa abdulrahman ka haifi ɗa ka sa masa abdulrahi ka haifi ɗa ka sa masa abdulmalik abdulqudusi abdulsalami abdulmu'min abdulmuhaimin abdulaziz abduljabbar abdulqahhar abdulwahab abdulsabur abdulhalim abdulhakim duk waɗannan sunayen bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bai halatta a ce wani abdu wani ba haramun ne ka ce abdul husayn ko ka ce abdu ali ko ka ce abdu fatimata ko ka ce abdu tijjani ko ka ce abdul qadi abdu abdul qadiri ko abdul jilani sai dai sunayen Allah sunayen Allah su ake danganta bauta zuwa gare shi wannan wajibi ne musan wannan ko shine sai ma ne fa limaza ya tasamma shi'atu bi abdul husayn Allah ya ce ka abauta ma kowa sai shi daga cikin bautan nan akwai danganta ma sunayensa bauta danganta bauta ga sunayensa kamar yadda muka ambata Abdullah Abdulrahman da sauransu to me yasa 'yan shi'a suke kiran kawunansu sai mutum ya haifi ɗa ya sa masa suna Abdul Hussein Abdul وعبد علي عبد علي وعبد الزهراء الزهراء أنا فاطمة رضي الله تعالى عنها عندك كلمة الزهراء وعبد الإمام وسق وسنة سوى عبد الإمام من يسر شيء ونا الحالي بحال تبع نوعي من شركة نوعي من شركة إيه. asbabun nuzul ko kuma a cikin dalilan da malaman tafsiri suke kawowa na saukar ayoyin da suke cikin suratu al-a'raf فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما مرت به دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ما لم يسك shekan ya zo ya rika ziga waɗanda ake magana da su akan wannan aya ya ce idan suka haifi ɗa su sa masa abdulharis alharis na nufin manomi matar ta ɗau cikin farko sai cikin ya zibi sai shi ɗan ya ce musu kun gani in dai ba ku sa masa abdulharith ba in ba ku yi alkawari in kun haife shi za ku sa masa abdulharis ba to haka cikin zai ta zibi to shine da ƙarshe in ji malaman tasiri da matar ta haihu shi kenan sai aka ce suka yi ta shedan yau da rai suka sa masa abdul Shi ne Allah madaukakin sarki ya ce falan a atahu ma salihan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su da kyakkyawa na gari lafiyayye ja'ala lahu a fi ma a atahu sai suka sanya ma Allah subhanahu wata'ala a suka sanya ma Allah subhanahu shi ne da abokanan tarayya fi ma a atahu ma cikin abin da Allah ya ba su shine sai malamai kamar al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri sai yake cewa abinda suka aikata shine tasmiyatuhu bi Abdul Harith wa nisbatu al-ubudiyyah ila al-Harith da suka kira shi da Abdul Harith bawan manuri suka danganta bauta zuwa ga al-Harith al-Harith al-Harith baya cikin sunayen Allah to da haramun ne bi ittifaqi a'immatul muslimina a kira wani da abduwa ne ba sunan Allah ba ai mun gane Abdul Husayn Abdul Ali Abdul Imam Abdul Zahra ɗan a duk suna sa da Abdul Mahali a imman su guda goma sha biyu dukkanin su suna danganta ubudiyya zuwa gare su to shine malam yace me yasa suke yin haka alhali ga nan ya zo ya tabbata ولماذا لم يسمي الأئمة أبناءهم لعبد علي وعبد الزهراء أما كما أتكلم عن المؤمن سبلا قوم شادي بأتبع سامو وان دي سامو أنت سنة عبد علي با من من أنبتا أبايا إرن سنة ين أئمة a cikin abin da zai ba mutum sha'awa kuma ya ba shi mamaki shine a su suna sanya ma ƴaƴansu sunayen su sahabbai wanda su kuma zagin suke suna kafirta a baya an faɗa mana yadda sai sayyidina Ali radiyallahu anhu a gidansa akwai Abubakar a gidansa akwai Umar a gidansa akwai Usman, a gidansa akwai Abdulrahman Abdulrahman Abdulrahman ibn Auf kenan ko me yasa su a ilman su ga abin da suka aikata su kuma ya aka suke aikata haka a imman su suna sa sunayen sahabbai ne sun yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to su kuma sai suka zo suna sa abdul husayn sun ci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alhali a imman su suna san sun abba da sunayen da ba na Allah ba sun danganta bauta ga sunayen da ba na Allah ba wanda shirka ne zai iya kai mutum ya kafirci a imman su kuma ba su yi haka ba a kakaf cikin al'imma 'ya'yan sayyidina Ali babu Abdu Ali babu Abdul Hussein babu Abdul Zahara babu Abdul Imam a cikin ƴaƴan sayyidina Al-Hasan babu haka a cikin ƴaƴan sayyidina Al-Husayn babu haka a cikin ƴaƴan sayyiduna Aliyu, zainul abidin babu haka a cikin ƴaƴan muhammad al-baqir babu haka a cikin ƴaƴan ja'far sadiq babu haka haka kai ta lissafawa musa al-kazim har kawo annahi ba wani daga cikin a'imman shi'a da ya ɗauki ɗansa bayan ya haife shi ya ce masa abdu ali ko abdu al-husayn ko abdu al-imam ko abdu zahra ma ne ke to ne sa kai haka وهل يصح أن يكون معنى عبد الحسين خادم الحسين wasu daga cikin da suka ce ai in mun ce Abdul Hussein ba muna nufin bawan bawan ta mai bauta masa a'a muna nufin mai masa hidima to shine sai malam yace wa hal yasiku an yakuna ma'ana Abdul Hussein khadim shin yanzu zai inganta a ce ma'anar Abdul ana nufin khadimin بعد استشهاد الحسين رضوان الله عليه باين سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه يا رجاي شهادة انقش سيدنا الحسين رضي الله عنه الشيكرة تا 60 دقيقة هجرة الشيكرة تا 60 دقيقة هجرة أحكي سيدنا الحسين رضي الله عنه أو جل أكي شمس كربلاء أولا نورين أكا كشيش هو يا to ya aka yi kuma bayan sayyidina al-Husayn ya riga ya rasu za a zo a rika sa ma wani da sunan Abdul Husayn amma kuma an yi magana cewa wai ana nufin Khadimul Husayn to ba wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ma abadi na Almanahil manahil a cikin babi na lafizan da aka hana mu mu'ambata almanahin lafiya cikin abubuwan da aka hana mu mu'ambata akwai cewa abu manzo Allah sun ya ce la yaqulanna ahadukum abdi wa amati walakin falyaqul fataya wa fatati kada mutum ya ce ya ce abdi a babu na almanahi tafiya ba a san wane bawan kan bawa wanda kan siyo yake maka hidima to ba a san ka ce abdi fulani sai dai an fi so ka ce fataya a larabci fataya idan kuma mace ce kakka ce amaci fulanatun sai dai ka ce fatati fulanatun mun karanta a cikin kitabun tauhid in ba kuma ta na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab babi ma a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya cikin littafin sani al-Bakka kitabun tauhid babun la yuqalu abdi wa amali sai ya kawo wannan hadisi sai dai mutum ya ce fataya wa fatati kai kanka da kai kake bawa yana karkashin ka to kada ka ce abdi an hana mu mu ce haka to ina ga kuma a danganta maka a ce ai abduwa ne wanda tawili ne kawai wannan na son zuciya ɗan shi'a suke yi amma hakikali su kan sun san bauta ma a imman su suke yi akwai nau'uka na ibada waɗanda ƙarra ƙarar ba saɓani akan cewa bauta ce da ake ma Allah ta'ala amma in shi'a suna ma a'imman mutum zai shiga cikin bala'i mutum ya kira Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rika ya sai istighasa Qur'ani ko na cewa istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum al-istighatha innama yustaghathu billah ana istighatha ne da Allah mutum ya shiga cikin bala'i ya shiga cikin tsanani bakin ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai kuma a'a ya rika kiran Hussein musiba ta same shi ta ciwo makin ya rika addu'a a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu uhadir ya karanta falik ya karanta nas ya karanta fatiha a'a sai ya Hussein ya Hussein ya Hussein ko ya Ali ya Ali ya Ali ka ci gata ce wannan الاستغاثة بغير الله فيما لا يمكن فعله لأحد إلا الله وان دبا وان دي ايه بك وان دي الله وان دي باك لا دي أطبع الله بك تو متون الله دي ينا كرم حسين كو ينا كرم علي كو ينا كرم فاطم كو ينا كرم مهدي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم so daga wannan tawili ne kawai na son zuciya in sun ce abdul hussein suna nufin ubudiyya ka ubudiyyar lillahi ta'ala suna nufin su bayin su ne waɗanda suke bauta musu aikin su ya nuna haka so daga ba magana khadimi suke nufi ba suna nufin khadimul hussein bane a'a suna nufin ne suna nufin abduhu ubudiyatan da ma'ana al-khudu wa tadad ma'ana ƙasƙantar da kai da zubar da kai ma'ana ibada ce malin ya ce wa hajji shin yanzu zai dace da hankali annahu yuqaddimu lahu at-ta'ama wash-sharaba a me aikin mai hidima in aka ce wane yana ma wane hidima ai shine ka masa abinci ko ya ka masa abin sha ya masa wani kila ma ya rika zuba masa ruwa in zai yi alwala ya rika mashi guga duk wannan hidima ce hidima ce to shine sai ma da yake wahal yuqal yanzu zai dace da hankali annahu yuqaddimu lahu sahaba a ce bayan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya rasu yayi shahada da shekara yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa masu yawa sannan a ce wani yana kaddama masa abinci an sa masa sunan abdul hutai to me zai masa an ce hidima yake masa abinci yake zuba masa idna al-husain yana cikin kabarinsa washaraba ko ko abin sha yake kai masa ya sha alhali sai na al-husain ya rasu tun shekara ta 61 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara ta 1434 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Wai yasubbu lahu ma al fi qabri ko ko yana zuba masa ruwan alwala ne a cikin kabarinsa yi alwala eh wanne ne ciki hatta ya tsira khadiman da mu balle har ya zama khadimin sa ai aikin khadimi kenan wasu daga cikin ayyukan khadimin ka kenan ya ka maka abinci ka ci ya ka maka abin sha ka sha ya zuba maka ruwa ya maka guga ya maka wanki ya share maka gida to sai na al-husaini ya rasu yana bukatar khadimi ashe ubudiyyar da suke nufi suna nufin ubudiyya kamar idan ka ce abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulmaliki haka suke nufi idan sun ce abdul husayn haka idan suka ce abdul abdu ali haka idan suka ce abdul zahra'i haka idan suka ce abdul iman a imman su ba su yi haka ba su kuma ga abin da suke ai kan da ya gaji baban ko kan da gaji kuma bai kamata a ce ai barewa ce kuma kuma dan ce zo yana rarrafe ba sannan bai kamata a ce albasa ta zama tana da wannan yajin da take da shi ba ya kamata ta ke halin babanta babanta shine ruwa ko eh, shi ne ake cewa albasa ba ke halin ruwa ba alhalin ruwa kuma a cikin ta a cikin sa ake shuka albasa amma shi daɗi gare shi ta koya shi gare shi sai ta sa kuka idan ba ta sa kukan doruwan kuma ake ɗibowa a shafi ta a shafa ma ido to ga abin da al'ummar su suka mun sha faɗi cewa waɗannan da ƴan shi'a suka ɗauke su a matsayin al'ummomin su suka nannaɗa su bayan Allah ne salihai tarihin su ya tabbatar da ɗaharar da cewa bayan Allah ne salihai idan Allah mutanen kirki abinda ƴan shi'a suke danganta musu mafi yawanci duk ƙarya ko ka ce duka ma ƙarya suna da kyawawan maganganu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suna da kyawawan maganganu a game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam alaƙar su kyakkyawa ce da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda kuma ba su rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su ma zo sun shiga cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu haka suke musu tsakaninsu da su shine at-ta'abbi wa su ce Allah ya yarda da su kuma Allah ya ji kansu abinda suke musu kenan waɗanda kuma suka rayu da su suka ga sahabbai domin a cikin a'imman shiya akwai waɗanda suka ga sahabbai misali ali zainul abidin tabi'i babba ne cikin tabi'ai ya ga sahabbai da yawa mai domin lokacin da sayyidina ali zainul abidin ke da rai akwai sahabbai manya manya ba su rasu ba akwai irin na abu hurairah yana da rai akwai irin na abdullahi ibn umar yana da rai akwai yin su na abdullahi bin zubai yana da rai duk waɗannan suna da rai ya gan su in ka gangaro haka muhammadu bakir tabi'i ne shi amma karamin tabi ya ga wasu kananan abban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga irin waɗannan sai ka je ka karanta a matsayin ka na ɗan shi'a ya tarihin su yake ya suka yi mu'amala da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya suka yi mu'amala da matan manzo Allah su sama wanda Allah madaukakin sarki ya sa suka gansu sannan na biyu waɗanda su kuma ba su rayu da sahabbai ba sai ka karanta tarihin su kuma ya suka yi mu'amala da tarihin sahabbai an ba su labarin sahabban nan kila iyayen su suka ba su labarin? ga yadda muka zo na da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsayin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsayin mu a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matsayin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam a wajen mu to su ma daga nan ne suka aikata kafin karerai da rubuce-rubuce na sharri su zo su shiga cikin a zo a rubuta mutane su ɗauka su gaba da karanta to wannan tambaya ta goma sha bakwai kenan kalubale na goma sha bakwai me yasa a ilmomin shi'a ba sa kiran 'ya'yansu da abdu kaza abdu kaza sai dai abdullah abdurrahman sunayen allah amma kuma su in shi an su me yasa suke danganta wannan bautar zuwa ga sunayen waɗannan a'immomin nasu kaga a'immomin su fi wajibuhum fi wajin akhar ce a'immomin su sun yi dama su kuma sun yi hagu a a'immomin su na gaba su kuma sun yi yamma tambaya ta sha bakwai tambaya ta sha takwas malam yace إذا كان علي رضي الله تعالى Anhu, Ya'lamu, Annahu, Khalifatun, من الله Mansusun, عليه فلماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه إذا كان علي رضي الله عنه إذا سيدنا علي يعلم ياسن أنه خليفة من الله شواشي خليفة نيلك الله منصوص عليه وند الله ينسي يتشيني خليفة أبايا منزل الله صلى الله عليه وسلم أي أكيد الشيعة كينا أكيد الشيعة خلافة na kasancewa ne bi nassin min Allah al-imamatu takunu bi nassin min Allah wani ba zai zama shugaba ba ba zai zama imami ba ba zai zama khalifa ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan nassi ya zo ya nassanta cewa shine khalifa to idan sai da Ali ya san haka kuma cewa shine khalifa na farko kalimaza baya a babu to tambaya me yasa ya masa ibn abubakar mubaya'a har ya kasance cikin waɗanda suke ba sai na abubakar shawara wa umara sannan me yasa ya masa ibn umar mubaya'a bayan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zama khalifa bayansa لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عن وطن بالسيف بين الكفر والإيمان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه شنير عيوة سيدنا سيدنا أبو قميامة سيدنا أبو بكر مبايع أبو abin da zai ɗaure maka maganganun sayyidina ali radiyallahu anhu a gaba da sayyidina abubakar da umar suna nan da yawa a cikin nahjul balaga mun faɗi kuma ran nan matsayin nahjul balaga a wurin yan shi'a nahjul balaga littafi ne fa da aka kirkira na ƙarya asalinsa aka ce aka danganta mafi yawancin maganganu zuwa ga sayyidina ali aka ce duk hutubobin sa da maganganun sa su kuma yin shi'a suka ɗauki wannan littafin suka ce na su ne ta mu sun yi imani da shi ka imani na bil qur'ani kamar yadda muka yi imani da alqur'ani haka suka yi imani da haɗu balaga ai na faɗan mana ranna ya ha'a nan zare ana karanta shi ina karanta musu to idan an zo yin waɗannan wajajen wai tsallake ta ake yi ko ko a ba a fassarawa dama fassara wahala take yi a ba a karanta musu ne tsallakewa ake irin na yahudu yahudawa ne abu idan ya zama hujja a kansu to ba za su karanta ba wani ya zo suka zo wajen manzalin musamman suka ce da wani mutumi da wata mata a cikin su zanaya sun yi zina manzon sama ya ce a ba a kai hukuncin alkawar hukuncin hukuncin rajin hukuncin jiye jefa mazinata in sun taɓa aure a cikin attaura ku je ku zo da attaura. suka ce ai babu a cikin attaura. mu a taura idan aka kama masu zina za a zazzage su a dan duduke su sai a ci sai Abdullahi bin Salam radiyallahu ta'ala anhu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi asalin sa bai hude ya musulunta yace kadabtu ƙarya kuke inna fi hada ayatul rajm wallahi a cikin asaura akwai ayatul rajm akwai ayat ayat ta bayani kan jefe mazinata in sun taba aure فأتوا بالتوراة فنشروها في سقة التوراة في سقة بوضع للكتاب sai في عبد الله بن سلام يشي قرنتا ليش بيهودي مجي الله sai ya karanta ayar farko sai ya tsallaka ta tsakiya sai ya karanta ta karshe wanda ita ta tsakiya ita ce take bayani akan arajul sai na zai fi ya ce daga hannunka makiyin Allah sai daga hannunka yana daga hannun fa idza fiha ayatul rajul sai ga ayatul rajul to irin wannan ake musu ba a karanta musu Allah ke musu ake yi abin sai ya daure maka kai ka kasa gane menene maksudin wannan amma ka sani akwai ta tashabuhi a tsakanin yan shi'a da yahudawa al-imam taymiya a cikin littafinsa a cikin littafin a littafin da ya raddi akan akan yan shi'a min hadu sunnah nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya ya kawo maganar al-imam sha'abi al-imam sha'abi tabi'i to al-imam sha'abi sai da ya kawo fuskoki sun kusan ɗaya na tashabuhi a shi'a bil yahud kamancece ne yadda ke tsakanin yahuda da yan shi'a daga ciki akwai ne tahriful kalmi an mawadi'i tahriful kalmi an mawadi'i juya magana daga yadda Allah ya sa wannan sifa ce ta Yahudawa sai shi amana da wannan sifa sannan daga ciki akwai al alkalibu ala Allah bima Allah ƙarya ba tare da an ji kunya ba على الدين الكذب على الله الكذب على رسول الله الكذب في التاريخ yin ƙarya ga Allah yin ƙarya ga ma'aikatan Allah yin ƙarya ga al'ummarsu yin ƙarya ga tarihi to ne malam nan yake tambaya ce a to me yasa sayyidina Ali idan ya san cewa shi khalifa ne da Allah madaukakin sarki ya nassanta shi ya ba da nassi ya bayanin da cewa shi ne khalifa to me yasa ya da kuma ba sayyidina Abubakar baya? ko bai masa ba wa umar kuma me yasa ya sayyidina umar mubaya wa usmana na sayyidina usman ma ya fi ban mamaki na sayyidina usman sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu zai rasu bayan abu lu'ulu atal majusi ya saki sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka kauda sayyidina umar a gefe guda sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu ya karata sallah da mutane saboda muhimmancin sallah aka dauki bayan an gama sallah aka dauki sayyiduna umar radiyallahu anhu aka fitar da shi gida sayyidina umar radiyallahu anhu yace ku je ku duba wane ne ya kashe ni unzuru ila qatili ku je ku duba wane ne ya kashe ni ana zuwa sai aka ga abu lulu asal majusi سيدنا عمر الحمد لله الذي لم يجعل قتلي في da رجل يدعي الإسلام ina gode ma Allah da ya sanya mutuwa kisa na ba a hannun mutumin da ya ce shi musulmi ba domin musulmi ne ya ɗaukar ma kansa ka tattaɓa amma wancan dama zulumatun ba abu hafau ka ba abu fi zulumatin talafi ga kafirci sannan kuma ga yake sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace a ka masa a kira masa likita aka kira masa likitan sa ya zo ya duba cikin abin da likitan yayi sai ya bashi nono sai ga nono na fitowa alamar hanji ya fashe kenan sayyidina umar yace ina yace ku nemi khalifa ku nemi amirul mu'minin baya ke yau ba ni bane amirul mu'minin mutuwa ta ta zo sai aka ce wanda ce ka naɗa wanda zai zama khalifa bayan ka ya ce a'a ya ce da a ce da a ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai al بن العوام ce to da shi ne zan naɗa shi ya zama a talhatu ibn ubaydillah da talha na da rai to shi zan naɗa ya zama khalifa bayana amma tun da bayi da rai an kashe shi a yakin kai ya rasu a yakin yakin yakin qadisiyya da haka ba zan yi ba wa amrukum shura bainakum antum as-sitta sai ya zaɓi mutane guda shida sauran mutum shida waɗanda manzo Allah sallallahu ya musu bishara a lokaci daya an ka sayyidina Umar shi kansa ka cire sayyidina Abubakar ya rasu خسر سيدنا سعيد بن عمرو بن زيد سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل shi dan kabilar su sayyidina Umar ne sayyidina Umar yake ban da shi yana cin banu Ali kabilar su da sayyidina Umar yake ban da shi in ka cira mutum hudu to sauran shidan da suke su ne al'ashara mubashsharun bil janna su shida sai sayyidina Umar yace ku zama ku ne a cikin ku za ku fitar da khalifa a cikin akwai sai na ali akwai sai na usman ibn affan akwai sai na abdurrahman ibn auf da sauransu ko ya aka yi tushi da kasal sai ya ce abdullahi ka zauna a cikinsu amma ba ka cikin masu shawara ba ka cikin wanda za ba ka da ra'ayi a cikinsu abdullahi ɗansa ce ka zauna misali kamar ya zama sakatare ko kuma ya zama shine wakilin sai na umar radiyallahu anhu idan sun riga sun samu khalifa kafin sayyidina Umar ya rasu shi zai zo ya faɗa ma sayyidina Umar yadda aka yi ilai ko su shidan nan suka zauna suka yi ittifaki suka fitar da wa suka fitar da sayyidina Usman to me yasa a lokacin sayyidina Ali bai ce bai yadda ba ya yadda su shidan nan su biyar kuma dukkanin su ya fi su karfi sayyidina Ali tuntun an san sa jari jarumi to ya aka yi kala waɗannan guda biyar da su in ka ce na zamanin sayyidina abubakar da yawa aka taru a taƙifatu bani sa'ida aka zaɓi sayyidina abubakar ƙila suna da yawa ka ce nan an fi karfin sa na sayyidina umar radiyallahu anhu kuma sayyiduna ali abubakar radiyallahu anhu shine ce ya zama khalifa bayan sa to na sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da shi su shida katar a ɗaki. suka kulla ɗaki suka yi ittifaki suka zaɓi samu na Usman suka zaɓi na Usman to ya aka yi na Ali bai ce bai yadda ba tambaya ce wannan malam sai ya ce faɗin in qultu idan in shi'a kuka ce innahu kana ajizan ai ya gaza ne sun fi karfin shi ne fal'ajizu la yasluhu lil imama ai mutumin da ya zama kasashe bai da zama shugaba ba daga cikin siffa shugabanci ana son ka zama jahili shi yasa daga cikin jarumtar sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lokacin da ƴan tawaye suka zo daga Masar da Kufa da Basra suka ce sai ya sauka yace wallahi ba zan sauka ba ba ku kuka naɗa ni ba al'ummar musulmai suka naɗa ni to ya za ku zo ku ce sai na sauka ba zan sauka ba so daga shugaba ana son ya zama jari idan za a ce kawai da wasu banzaye sun zo sun ce ka sauka ce ka sauka to shi kenan haka za a yi taba shugabanni domin ba shugaban da aka taba yi kowa ya ittifaki ya yi da shi shugaba ne ba taba yin haka ba dole shugaba sai ya samu wasu 'yan tawaye ko kuma waɗanda za su a masa 'yan kunji-kunji waɗanda su ba su yadda da shugabancin shi ba da da yadda za su je sun cire shi da da yadda za su je sun cire shi to me yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya san hakkin sa ne khalifanci sai kuma ya kare to ya gaza ne in kun ce ya gaza ne fal ajizu la yasluhu lil imama ka sashe ba zai fice ya zama shugaban al'umma ba shugaba ana son ya zama ne tsayayyen mutum baya da tsoro baya da firgici banzaye ba sa razana shi wannan shu sifa ce ta shugabanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su sifa ce bariza sifa ce a fili da yake ita wani abu ya taba fashewa kamar irin yanzu da ake wal iyad billah ake yayin tashin bama mai. ana zaune a cikin garin madina sai aka ji wani abu bom da ƙarfi manzo an sahabbai suka razana kafin nan manzo Allah sallallahu alaihi har ya je ya duba ya je ya ga ba komai sai ya ga wasu sahabbai sun fito sai ce ku koma ba komai na riga na je na duba muku amma shugaba ya ji bom sai ya ƙara jan barbansa ba ba shugaba bane kai ya kamata ka fara fitowa ka ga menene wannan sifa ce ta shugabanci ana son shugaba ya zama ya zama shuja kishiya ashada'a ita ce al'ajab al'ajab kasawa mutum ya zama rago baya tsayuwa laita rabbal mawqi shi bai zama mutum bane waɗanda mutum ne wanda zai tsayu a dukkan ma'aya ba zai girgiza ba haka ake bukatar shugaba ya zama to shine mala ce, idan kun ce sai na ali ya gaza al'adu la yasihu lil imam to ai kasa shi bai kamata ya zama shugaba ba bai cancanta a naɗa wanda ya zama katsacce ya zama shugaban al'umma ba bi annaha la takunu illa lil qadiri ala a'ba'iha domin shugabanci baya yiwuwa sai ga wanda ya kasance mai iko ne ala a'ba'iha akan ɗaukan nauyaye nauyayen shugabanci shugabanci ba abin da ya kai shi wahala ƴan uwa shugabanci wahala ne wahala ne kawai a cikinsa shi yasa malamai suke cewa arzi'ata غرم وليس فيها غنم الرعاسة غرم وليس فيها غنم شو قبنتي آبا جو هلاني أتكوي ba wani abin jin daɗi a in an ce gurgun abin da kai za ka riƙa badawa abin da kai za a riƙa tsatsa shugabanci kai za a tsatsa gulmun ba kai za ka riƙa tsatsan mutane ba ko da ka shugabanci wahala ne duk wanda ya san shi ne shi ba zai iya ɗaukar shugabanci wahalhalin shugabanci ba shi ke in ka san da an yi abu shi ke nan sai ka kama kuka shugaba yana kuka da an san yi abu shi ke nan sai ka kama kuka ba za ka cancanta ka zama shugaba ba in an yi abu shi ke nan sai ka ce Allah ya isa an yi cuta wani ya sace kuɗin gwamnati sai ka ce kai Allah ya isa wannan ba sifa ce ta shugabanci Allah ya isa mana tuntuni da bai isa ba ai da ba za ka zama shugaba ba isassa ce ta sa ka zama shugaba to tun da isarsa ce ta sa ka zama shugaba to ka tsaya ka bi haƙƙin al'umma ka zama jarumi wane ya saka a bi shi a tsayar masa da hukuncin da ya cancanta a hukunta ko shi waye amma ba ka ce Allah ya isa ba an kuce ka a haka za ka kai shi kenan a sace dukiyar al'umma al'umma na fama da yunwa kana ba barayi Allah ya isa shugaba ana son ya zama jari ko daga idan in shi'a sun ce ai sayyidina Ali ya gaza ne ya kasa ne shi yasa ya kwace shugabanci daga kwacen da aka masa to ya zama kasashe kenan to kasashe bai cancanta ya zama shugaba ba wa in kuntum kana mustati'an idan kuma kuka ce ya ku ɗan shi'a ai yana da iko walakin lahu lam yaf'al amma kuma ya ki aikata haka ne fa hadhihi khiyanatun to ya ci amana cin amana abinda nassi ne nassi yace shi da shugaba sannan wasu su kwace masa sannan ya shu'u ya ci amana kenan wal kha'inu la yasluhu imaman sannan ai mai cin amana bai cancanta ya zama shugaba ba ko mai cin amana ya cancanta ya zama shugaba manzo Allah sama ya faɗa mana daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai me akwai tojarta amana manzon sun ce idza wudi'atil amanatu fantazir sa'ata yace ma wani sahabinsa idan kaga an ta amana to fantazir sa'ata ka jira tashin alkiyama saura kiris sahabi ya tambaya yace wa kaifa tudayya'u al-amanatu ya ma'aikin Allah ya za a yi a kodarta amana qala idza wutida al-amru ila ghairi ahli idan kaga ana mutumin da bai cancanta ba zai a ɗauko a bashi shugabanci ya ce to wannan an so zarta amana mutumin da bai da sifa ta shugabanci sannan a ɗauko a bashi shugabanci to wannan alama ta so zarta amana a rika ba da shugabanci ta sanadiyar dangantaka wani ɗan uwan wane ne wani a'a suna da alaƙa da matan wani shi kenan sai a ce yi a ɗauko shi a bashi shugabanci a a lokacin kamfen ɗin siyasa ta ya hau durom ya yi zage-zage ya zagi wancan a a wani lokacin da ake kamfen ana rali ya hau saman mota ya zagi wani so daga ya cancanta a bashi advisor a nan jihar kaduna tamu wannan jihar tamu ta kaduna aka ba wani yaro advisor da wuce shekara sha takwas shekara sha takwas wai advisor ne ne dan shekara sha takwas kuma jahili ba wai mai ilimi ba shekara sha takwas akwai mai shekara sha takwas mai basira mai hikima in yana da ilimi a da kikin yaro aka dauko shi ko aka ba shi shekaru shi goma sha takwas wai wai wai advisor ne to me zai ba da shawara shi kanshi yana neman shawara ciwon shawara kuma na damun shi kaga tadhiyul amana ke tozarta amana kenan to mutum ya san cewa abu gaskiya ne kuma ya shi shi ma amana ne to idan kun ce sayyidina ali yana da iko ya san cewa shi khalifa ne kuma ya shiru ya ki karɓar shugabancin nan har ya bar sai da aka shekaru sayyidina abubakar ya shekara biyu da watanni kusan kusan rabin shekara na umar ya shekaru goma da watanni na usman ya shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu sannan sayyidina ali shekara biyu da wanda rabi shekara goma da kusan rai shekaru goma sha biyu shekaru nawa kenan ishirin da nawa ishirin da hudu ishirin da hudu ya zauna kuma ya shuru shekara ashirin da hudu ya shuru ke ya ci amana kenan a maganar mai cin amana kuma bai cancanta ya zama shugaba ba wala yu'tamanu ala ra'iyya sannan shi wanda ya zama mai cin amana shi ba za a amince shi ga talakawa ba a ba shugabanci wa hashahu min kulli zalika malan yace Allah ya tsare sayyidina Ali ya zama adil Allah ya tsare sayyidina Ali ya zama mai cin amana Allah ya tsare shi ya zama kasashe duk wannan ba haka bane to fa ma jawabu ku yan a to me amsa ku in kana lakum jawabun sahihun idan kuna da amsa wacce ta zama ta gaskiya ingantacciya ku ba mu amsa abu dai biyu ne sai da za a da shi aka yi gwamnatocin nan to ya yadda ne aka yi ta wadaƙa da shi tun da wadaƙa kuke cewa an yi ya yadda ne ko ko a'a ya san shi khalifa ne amma ya gaza ya karbi shu ya karbi ya haƙƙin sa to ya zama kasashe ke kasashe ko bai tantance ya zama shugaban al'umma ba ko ko yana da iko amma ya yi min mulki ya ke magadar ya kyale ko in ya haka kuma amana ya ci maci amana kuma bai halatta ya zama shugaban al'umma ba ma da yake duka biyun Allah ya tsara sai na Ali ba haka bane sai na Ali ba ajizi bane sai na Ali shugaba ne wanda ya zama jarumi tun kafin shugabanci shi jarumi tun farkon musulunci sai dina ali jarumi sannan kuma an san sai dina ali da amana kenan kishiyar haka ita ce sai dina ali allah bai yi nafi cewa shi khalifa ba ne sabanin yadda in shi ake cewa ai nafi ne tabbatar da cewa shi ne khalifa bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ke sannan na biyu shi kai sai dina ali ya san haka sannan na uku na ali ya yadda da na abubakar ya yadda da khalifancin ba. ya yadda da na umar ya yadda da khalifancin ba. ya yadda da na usman ibn affan ya yadda da khalifancin ba. shi yasa ya zama tare da su ya zama cikin masu ba su shawara ya zama cikin mayakan da shi ake fita yaki sannan idan ya ga wani abu yana ba su shawara ko sun nema ko ba su nema ba الحق مسألة ترى بنغال وتابع فعبوا أزمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا اليبادة يبادة مفتاح سيدنا عمر رضي الله عنه هي مغنى أن يتوقع مدى سيدنا عمر يتي لولاك يا أبا السبطين أو لولا مثلك يا أبا السبطين لحلقت الأمة كو إذا فقدت الأمة مثلك يا أبا السبطين لحلقت الأمة ko ta halittar ummat idan al'umma ta rasa irin su sai na ali to al'umma za ta halaka to haka fa suka zauna shi yasa alaka ce kyakkyawa tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da sauran kalibofin nan guda an samu musaha an samu auratayya tsakanin junansu sayyidina umar radiyallahu anhu ya auri mun karanta a baya ya auri ummu kulsum ko ummu kulsum kuma yana na fatima ce kawwat sayyidina al-hasan da al-husayn sayyidina umar ya aure ta ummu akwai aure tsakanin sannan ƴaƴan su ko auren juna aure tsakanin ƴaƴan sayyidina abubakar da sayyidina sannan dan sayyidina abubakar radiyallahu anhu muhammad ibn abi ya rasu mamarsa sunanta asma'u bint mamarsa matan sayyidina abubakar ce waye aure ta sayyidina ali waye rika muhammad bin abi bakr dan sayyidina abubakar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ko duk irin waɗannan abubuwa ne ga sunan a fili amma waɗanda Allah madaukakin sarki ya batar da su babu wanda ya iya shiryatar da su wanda kuma Allah ya shirya da su ba wanda ya iya batar da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da shiryatar da mu ya ci gaba da tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya kare mu daga talaladiya ya kare mu daga zaniyar aqida ya tota ɗabi'un mu ya sa mu cikin bayinsa na gari waɗanda kuma suke biyayya a gare shi kuma suke bin sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ba su da hikiri ba su da wani gilli ba su da wata damuwa ko bakin ciki da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne waliyan gaskiya waliyai na Allah waliyan gaske waliyan hakko a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك